kana suka kalli wannan bidiyon ɗin to ka biyo ni har zuwa ƙarshen wannan bidiyon za wato ainihin ku subscribe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkamu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo yau sabon bidiyon da muka kawo muku kuma film ne mai suna taurin zuciya taurin zuciya film ne wanda yake sultan ne suka fassara shi kuma film ɗin ne insha Allah mai shawa mai kyawun kallo insha Allah Idan dai kana so ka kalli wannan film ɗin saboda wannan film ɗin babu shi a YouTube idan kana so ka kalli wannan bidiyon ɗin to ka biyo ni har zuwa ƙarshen wannan video za ka ga ta yadda zan nuna maka ta yadda za ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe. Da farko dai idan wannan ne zonka na farko a wannan channel tamu ka danna mini subscribe kuma kana ka danna mini ƙararrawar sanarwa ta yadda YouTube za su ci gaba da sanar da kai da zarar mun ɗora sabon video. to da farko idan dai kana bibiyar wannan channel tamu kullum za ka ci gaba da samun fina-finan indiya hausa waɗanda ba a taɓa samun su a to yanzu dai da farko gan cika ku da surutu idan za ka kalli ka su ka kalli wannan film din wanda aka rubuta ma taurin zuciya kaga da aka rubuta taurin zuciya na ɗaya da na biyu sabuwar fassarar sultan sai ka danna rubutun kawai ka kana danna rubutun gashi nan ya kai ka ƙasa inda jan rubutu gashi bulin rubutu gashi nan na ƙasa a rubuta taurin zuciya na ɗaya da na biyu ka gani an rubuta ɗan an haɗa hoti ga shi nan ƙasa kawai ya rubutun ne kawai za ka danna haka ka gani kana danna zai kawo ka na inda za ka danna ka gani ga rubuta sauki a nan nan za ka danna haka kaga wala za ka danna shi wala kana danna haka zai kai inda za ka sa fasfo to ka ga fasfo ɗin possible ka kalli yadda za ka rubuta passport yanzu da farko dai zaka mai da keyboard waya ɗinka shi kuma lambobi kamar haka kaga passport dai gashi nan dai na rubuta muku shi kaga haka kamar yadda kaga na rubuta muku shi sama hakan ga voila haka kuma za ka sa shi ko cikin wayar ka gani kamar yadda kaga na rubuta shi haka ta haka za ka rubuta don sai ka rubuta 52 52 5 ka gani voila sai ka zauna enter ka gani kana danna yan ta gani ya huce kai tsaye ka gashi ne ya gudu maka ka gani kashi na ɗaya da kuma kashi na biyu na wanda duka ke suka ka kalla kashi na nawa ke suka kalla na ɗaya da na farko yanzu za ka yi danna kashi na ɗaya haka idan kana so za ka yi kalla cikin wayar ka bar shi idan kuma ba ka bukata kana yi kai tilishajen shi sai kai shi a wayar ka kai tsaye ka gani na ɗaya kayan ka gama kallon na ɗaya kana yi ka dawa ka danna na biyu an ko ka je ka yi kallo in kuma sauki ne za ka yi sai ka sauke a wayar ka wala ka gani to ta haka ne za ka yi kalli bidiyon din ba tare da ka bata wani lokaci ba insha Allah to idan dai wannan ne idan dai wannan ka ne zo ne ka na farko a wannan channel tamu to dan Allah ga da kamata da danna mana subscribe kuma ka danna mana alama kararrawa sai dai za mu ji daɗin zaƙulo muku fina-finan indiya hausa waɗanda ba a samu a youtube gobe insha Allah mun gode muna muku godiya da bibiyar wannan channel tamu mai albarka na gode